wannan sadaka ce daga malam zaki sakamakon wani abin da ya ai abin da ya ai da ya ai ba yi su ne da kuma su ne da ake da wala da ya ya ya ya kara annabi daraja kara annabi daraja wannan da Allah ba a akan Allah kara biya wa da alheri Allah ka sada mu da ta na Allah biya Allah shi Allah ka wa kasanmu mu da duniya gaba da alayyai muke na ma duniya da lahira Allah ka bamu sada mu da Allah ba Allah abin da muke na wani abin da Allah ka biya mana ayo Allah abu da salati ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa haɗa yin da kuma da yadda kuma 감사합니다.